wanda ya yi daidai da biyar ga watan hudu miladiya ta haihu annabi isa ɗan maryam shekara dubu da ɗari a hudu da wato ainihin ashirin da biyu a ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a nan masallacin abdullahi dan abbas wanda aka fi sani da suna masallacin malam umar hassan da ke nan ɗan mai bakwari tudun wada filin jirgi a muna cikin suratu maryam abdullahi ya kawo muna cikin suratu maryam kuma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 فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا نعم آه mun kwana inda annabi isa ɗan maryam yake cewa mahaifiyar shi wato wahuzi huzzi ilaiki bi jiz'in nakhla wato ki girgiza wannan kututuri iccen dabino wanda asali kanat ya bisa asali busasshe ne an gane ko to alaiki ‘ya'yan dabinon za su riƙa faɗo maki rutoban janiya nunanni masu taushi sun nuna fakuli minar ratsibi ki ci wannan wato ɗanyen dabinon wanda ba busasshe ba washirabi sannan ki sha daga ruwan da ke gudana waƙarri aina sannan ki kalle ni in zama da tsohon ido gare ki an ce ita mace duk wahala da ta sha wurin haihuwa idan ta kalli ɗan to sai ta manci sai ya sama mata natsuwa ta musamman shi ne waƙar aina shi yasa za ku ji mace da ta yau za ta ce ina abin da na haifa matuƙa tana cikin hayyacinta shi yasa a ƙa'idar asibiti za a ga nurses ko midwifery sai abin na farko da suke su nuna mamaci wadda ta yau su ce kin ga abin da kin kaiwa namiji ne ko mace ita za su tambaya in ta ce namiji ne kuma namijin ne to sun san tana cikin hayyacinta in ta ce mace ce kuma lalle macen ce to tana cikin hayyacinta ke? kenan annabi isa ya ce waƙardi aina ki kalle ni in zama tsuwa ido gare ki a aibil waladi ta samu natsuwa da ɗan an gane ko ba in mata da yin na minal bashari ahadan idan ma ɗaya daga cikin mazaje ya ganki ya haɗu da ke wato cikin mutane sai ya ce maki ina kika samu ɗa to ga amsar da ya kamata ki basu kada ki wata doguwar magana in ji jaririn ya ce ga amsar da zaki bayar shine fa in mata da yin min albashari ahadan fa yas'alaki an waladaki an waladiki ya tambaye ki ina kika samu da ke baki aure ba ba quli ki ce inni nazartu lirrahmani sauma ni yau nayi alwashi bakance ga ubangijin rahama na azumi amma azumin na rashin yin magana ba na rashin cin abinci ba ai imsakan anil kalami fi sha'anihi na yi alkawalin kamewa daga yin magana da ta shahi wannan jariri wa gairihi min o'nasi, ko anasi kuma na yi alkawalin ba zan yi magana da wani cikin mutane ba falan uka limal yau ma'insiya ba zan yi magana da kowa ba cikin mutane ba a da zalika bayan haihuwar ɗan fa'atat bihi qaumaha fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت وما كانت أمك بغيا to fa'atat bihi qaumaha sai maryam ta zo da jaririnta zuwa ga mutanenta tana ɗauke da shi kamar yadda ake runguma jariri ƙalu sai suka ce ya maryamu ya ke maryam ji iti shai fariya hakika kin zo da baƙon al'amari kin zo da wani abu sabo ko fariyan ya zama azima kin zo da abu mai girma haifu taiti bi waladin min gairi abin domin kin zo mana da ɗa babu uba ya ukuta haruna suka ce ya ke ‘yan uwa harun ba annabi haruna ba akwai wani haruna mutumin kirki wanda shi ma tare suke aikin hidiman masallacin baitul maqdis saboda a ganin aikinsu iri ɗaya sai ana ce mata uwa haruna uwa rajulun salihun shi haruna wani mutumin kirki ne Ai ya shabi hatahu ya mai kama da shi haruna fil ibati a cikin kamun kai ma na abu kimra a sau'in babanki ba mugun mutum ba ne ai zaniyan ba mazinaci ba wa ma kana ummuki bagiya kuma mahaifiyarki ba karo bace fa min aina laki hadha alwaladi to ta ina kinka samu da ke da baki aure ba fa asharat lahum ilaihi sai kawai ta yi musu nuni ba tare ta yi magana ba da yatsa sai ta nuna jariri da ta nuna shi ma'ana ku tambaye shi ai kallimuhu ku yi magana da shi wa hadha yadullu ala annahu huwa allazi kallamaha inda wiladati wannan ya nuna qira'at da hamin ha ba man ta ha-ta-ha ba kenan jaririn ne yayi magana da ita bayan ta haife shi qalu sai suka ce kaifa nukallimu man kana ai man wujida fil mahdi sabiya ta yaya za mu yi magana da jaririn da a cikin zanin majanyi wanda aka dauka jarirai kusan akwai wani tawul da aka sa cikin kayan barka na daukar jariri sun ka ce to ta yaya za mu yi magana da wanda a cikin tawul cikin majanyi wanda ake ɗaukar jarirai ƙala ƙala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya mubarakan aina أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا تو الله يتشغب هنا قيامنا nan take bayan ta yi nuni zuwa ga jaririnta kawai sai jariri ya yi magana isa dan maryam ƙala sai ya ce inni abdullahi ni bawan allah ne ataniyal kitaba duk annabawa ba wanda yake gudun a ce mashi bawa amma na allah ya ce ni bawan allah ne ataniyal kitaba allah ya bani littahi da ya saukan min ta hanyar wahayi shine injila wanda ake cewa bible a yau waje alami alani nabiyan kuma Allah ya zaɓe ni a matsayin annabi waje alani mubarakan kuma ya sanya ni ni mai albarka ne duk inda nake sai an amfana da ni duk wanda an da albarka iyaye ne su amfana da shi ‘yan uwan shi na zumunta su amfana da shi ‘yan uwan shi na tsatso su amfana da shi makwabta su amfana da shi mutanen anguwa su amfana da shi mutanen gari su amfana da shi ƙaramar hukuma ta amfana da shi jiha ta amfana da shi ƙasa ta amfana da shi Allah ɗaya san iyaka wanda zai amfana da shi to ta yaka gane mutum mai albarka ne yau idan ka zama mallamin islamiyya ka yi albarka saboda malamin islamiyya ɗaya kai ya karantar da uwa ya karantar da uba su haihu bayan sun yi aure su kawo mai ɗiyar ya ɗora in allah ya mai tsawon rai ɗiyan su ma su yi aure in ba nesa ba su kawo mai kuma jikokin kuma ya karantar ya yi albarka ko bai ba malami ɗaya kai baka ba shi ko ba amma ya zo ya karantar da kai ya yi maka wa'azi ya baka sallah ya kira maka sallah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya albarka ko bai ba idan mutum ya je ya karanci kiwon lafiya ya yi albarka domin za a yi hadari a kawo idan likita ne har akwai mota da ake wada da ake cewa doctors on duty <coughs> likita mai duti shi ko yana gida ko karfe uku na dare aka ce ga emergency za a buga waya zai ba waya ta bude za a ɗauki mota a ta a ɗauko shi ya baro mata ta ya baro ɗiya ne ya zo ya shiga emergency ga mutane sun yi haɗari jina-jina ko an zo da su an halbe su yanzu zamanin halbe mutane ya yi ta fama da su ga su cikin jini ga wani ya kare ga wani ya gwabce ga wani tsoka ta gwabce amma ya ta ya albarka ko bai ba wani shugaba ne ila mai anguwa ne ya karbi wannan shugabanci Allah ya zaɓe shi ya yarda duk bacin da za ku yi mai wanda duk yi ba daidai ba ya tsawata ku zage shi ku yi duk abin da kuka shi dai bai damu ba wani hakimi ne wani uban ƙasa ne wani emiya ne wani kansila ne wani ciyaman ne wani dan majalisa ne wani gwamna ne wani sanata wani reps wani shugaban ƙasa wani ma'aikacin gwamnati ne ya tare wani wuri don al'umma su amfana this is the meaning the full meaning of civil servant idan aka ce civil servant ana nuhin bawan al'umma wanda zai bauta ma al'umma ya tsare wani bangare al'umma ta huta shi kuma ƙarshen wata a bashi albashi idan aka ce wannan ma'adacin ƙur'ani ne kuma ya yadda ya buɗe makaranta mutane su rika kawo 'ya'yansu tun sahi haddare yana tare da yaren, ba abin da yake yi sai ganin ya za a yi yaren su san ƙur'ani su haddace shi ya yi albarka amma wanda ya zama ɗan sare-sare ko kuma ɗan totulin benelin fakalin ya ci hori. ya sha wiwi daga ya ci kwaya, ya sace ƙur'anin masallaci ku cire talkami ya zo ya sace shi ba sallah ya kai ba a masallaci ya cire fankan masallaci ya sace amplifier masallaci ya yi albarka ɗebabben albarka ne wannan Wa ka so ya haihida ɗa baya da albarka Allah ka shirya mana zuri'a amma sai mun yi aiki wurin tarbiyyarsu, manzon Allah sallallahu alaihi yace ku nema ma ƴaƴan uwa ta gari tun kamin wato ku samu ƴaƴa <coughs> manzon Allah yace iyyakum wa khudara addiman ina muku kashedi da tsintuwar fulawa kyakkyawa a cikin bola sahabbai suka ce ya rasulullah menene ma'anar kyakkyawar fulawa a cikin bola juji sai ya ce imra'atan hasana fi mambati su ita ce mace kyakkyawa <coughs> wadda ta hito gida mummunan gidan da ba tarbiyya don haka in ka auro yariyar da ba ta da tarbiyya kada ka yi zarton za ka haihi 'ya'ya masu tarbiyya dole ka auri mai tarbiyya don ka haihi 'ya'ya masu tarbiyya yaran da ba wai sai wanda ya haihe su ba hatta wanda bai haihe su ba in yi musu magana za su ji amma yara 'ya'yan da ba sa ganin girman kowa ba sa mutunta kowa sai zagin jama'a ba sa da tarbiyya ba su biyayya waɗannan ba 'ya'ya ba ne waɗanda suke masu albarka saboda haka duk wanda ya yi karatu ko da na boko ne ya tsare yana karantawa a nursery school ko primary school ko secondary school ko tertiary institution ko jami'a ya yi albarka yana karantar da agricultural science ko animal husbandry ko physics ko chemistry ko biology ko english language ko english literature ko statistics ko kuma mathematics ko ko ko kaza ko kaza yayi albarka <clears throat> ina fata an fahimta domin shi mala albarka ba da amfani wanda ya je koyi kasuwanci ya zo a gari yana cikin 'yan kasuwa da suka tare wani bangare kamar a ce a gari a ce babu bahaushe musulmi ne sai da rodi ko suminti ko tiles kayan gina kayan gina mun ci baya idan aka samu wanda musulmi ne ya tsare mu wannan bangare ya yi albarka a ce yau za mu gina masallaci amma ba mu da musulmin da ya iya gina za mu yi wayarin ba mu da musulmi da ya iya albarka nan gehen ba a same ta ba amma in aka samu wanda ya iya wannan ya tare mana ai ya yi albarka saboda haka matasa ku zama masu albarka ku yi karatun addini ku yi karatun boko ku koyi sana'a ku koyi kasuwanci ku je ku yi aikin gwamnati ku shiga soja ku shiga ɗan sanda ku shiga immigration civil defense ku shiga custom ku shiga duk wani aiki na kaki domin ku zama masu albarka ku kare mutunci da dukiyoyi na al'umma ku kuma kare addini ku ga annabi wato isa yana cewa waje alani mubarakan allah ya sa ni mai albarka ne aina makuntu duk inda ni kasance duk inda ni samu kaina shi ɗa mai albarka ko ya yi aiki a garinsu ko ya bar garinsu ko iyayen shi na raye ko ba su da rai al'umma sai ta amfana da su sai ta amfana da shi amma yanzu waɗanda a cikin daji sun rike bindiga sun hana noma sun hana kiyo sun hana a zauna lahiya suna tare hanyoyi babu albarka tare da su Allah karka jarabe mu da haihuwar ƴaƴan da ba su da albarka ai nafa'an linnas Allah ya sanya ni mai yawan amfanin mutane ikhbarun bima kutiba lahu fil lawhi nan ba da labari ne na matsayin da Allah ya rubuta ma annabi Isa tun a cikin lauhul mahfuz fal madi bi ma'anar mustaqbal abu ne wanda fastens ya riga ya wuce amma yana ba da ma'anar abin da zai faru nan gaba sai ake ba mu labari ina fata an fahimta don haka sai ya ce wa'ausani bis salati kuma Allah ya yi min umarni shi ne wasiya in rika yin sallah kun ga annabi isa sallah ya yi amma yanzu ga kiristoci a cikin coci suna hallelujah hallelujah shi sallah ya yi wazzaka kuma Allah ya ce in yi zakka amma da ni bihima ya yi umarce ni in yi sallah in yi zakka da sallah da zakka ba su rabuwa in ka tsada sallah kana da dukiya ba ka zakka ba a karɓar sallarka in kana zakka ba ka sallah ba a karɓar zakkarka Madum dumtu hayya matuƙa ina raye Allah ya yi umarni in yi wato sallah da zakka wa barran bi walidati Allah ya sanya ni mai biyayya ga uwata ba ka zama mai albarka duk amfaninka ga al'umma duk amfaninka ga al'umma ko ma'aikacin asibiti ko ma'aikacin gwamnati ko ma'aikacin tsaro ko malamin addini ko malamin boko ko ɗan kasuwa ko mai sana'a hannu ba ka zama mai albarka cikakkiya sai ka yi biyayya ga uwa da uba yanzu mai yawan 'ya'ya ba su biyayya ga iyaye uba zai buɗa maka baki in ka kai mai ƙara ka ce ɗanɗanka ya dami al'umma ya hana al'umma shaƙaƙa sai ya ce maka shi ma ɗan yahi ƙari ne ɗa nawa ya sa baba ne kuka ɗa nawa ya sa mahaifiyar shi da ta yi naƙuda shi ta ɗauki ciki wata tara kuka uwashi ta isa ta ce mai yayi yayi ba ta ce ya bari ya bari wai shi ya girma uba ne bai isa ya more shi ba duniya za ta hora ka ba ka cika mai albarka sai ka zama mai biyayya ga iyaye Allah ya ba mu ikon yin biyayya gare su sannan mu sani yadda Allah tana tare da yadda iyaye hushin Allah yana tare da hushin iyaye dole ka yi biyayya ga iyayenka in dai kana son ka samu aljanna walam ya ji al'ni jabbaran ay muta'aziman annabi isa ya ce kuma Allah bai sa ni mai girman kai ba wanda ya ka ganin ya kowa akwai matsalar da ta yi kana ganin kai ka kowa amma muna da wata matsala idan mutum Allah ya daga daraja tai amma shi bai damu ba sai ya yi ƙasa da daraja ta ya zama yana iya wargi da yaro karami yana iya wargi da matashin da bai kai shi ba to kuma kai kai ya zama sanadin ka wulakanta shi wallahi akwai waɗanda in suna da irin matsayin da mu muke da shi to ƙaramin yaro bai isa ya zo inda suke ba wani wanda bai kai shekarun su ba bai isa ba amma lokacin da mutum ya sassauto da rayuwa ta to kuma kanka ce zaka wulakanta shi shi yasa ni in ka ce sakin huska zai sa ka wulakanta ni to zan kama kai ita ce ƙa'ida. in kuma na shiga wannan layin da kai na kama kai na da duk ka shigo gona ta to ni ba annabi ne. zan ɗaukan ma mataki don ni ba mazan Allah ne. zan ɗaukan maka matakin da ya dace saboda haka idan shugaba ya sassauto da matsayi ne ko sarki ne ko basa abin nan ko mai anguwa ne ko baye ko liman ne ko babban malami ne wanda ita duniya tana girmama su kai kuma ka ce za ka wulaƙanta su to baka da albarka dole ka girmama su kai ma sai Allah ya girmama ka saboda haka kai shugaba ko wanda abban baka ka zama mai girman kai yanzu mun san waɗanda ƙaramin yaro bai isa ya zo inda suke ba ko ya zauna inda suke to amma kuma wannan yana jawo reni kun ga malaman ɗariƙa ba ka isa ka zo kusa ga shehi ba sai in matsayinka ya kai amma mu malaman sunna sai muna ƙoƙarin jawo kowa ga jiki to amma kuma sai ya zama su ɗaliban sunna suna son su rina wannan jawo su ga jikin sai ga mutum ma inda kaka zama nan zai zauna in ka tashi ya zauna in ka ce mai ba daidai ba ne inda nake zama ka zauna sai ga ka matsa mai to kaga mu mun sassauto malaman sunna an rena mu su kuma kaga baka isa ka ba malamin ka hannu ba su kuma malaman dariƙa da sauransu baka isa ba mu kuma sai mu ce ka ce muna assalamu alaikum baka hannu amma kuma sai zama reni to don Allah mu gyara wannan mugunyar ɗabi'a mu gyara wannan mugunyar ɗabi'a Allah ta'ala ya sa mu gyara ina ne lam yaj'alni jabbaran walam yaj'alni jabbaran bai sa ni mai girman kai ba shaƙiyyan ai asiyan li rabbi mara arzikin da yake saba ma ubangijinsa duk mutumin da ya nisanci sako to Allah madaukakin sarki zai ƙara saita al'amuransa ya daidaita shi wassalamu minallahi alayya kuma amincin Allah yana tare da ni yau mawulittu tunar da aka haife ni a manzon Allah ya ce kowane abin haihuwa ranar haihuwar shi dan yana masa zumburi ya masa soko ya ce ya kafirce ma Allah banda Isa dan Maryam to shi Allah ya tsare shi wa yawma amutu yace ranar da zan mutu rannan ma Allah ya bani kariya ina cikin aminci wa yawma asu hayya da ranar da za a tayi da ni rayayi an gane ko zalika ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإن ya يقول له كن فيكون to Allah ya ce wai ko kun san jaririn da ka wanga maganar in ba ku san shi ba zalika Isa bin Maryam wannan shine jaririn da aka raɗa wa suna Isa ɗan Maryam qaulal haƙƙi shine yake faɗin magana ta gaskiya allazi fihi yamtarun wadda a cikinta ne suka yi shakka wace irin shakka sun ka yi an ce nan take sai wasu suka ce kiristoci sai sun hakakka suka ma haka wasu suka ce kai jariri ya yi magana to lallewan ga ɗanɗan Allah ne shi yasa ba ban ma san baba ne ba ɗanɗan Allah ne Jesus the son of God Jesus the son of God suka ce Isa ne ɗan Allah kaga waɗanga kahirai ne ji Allah waɗanda sun ka ce annabi Isa ɗan Allah ne Jesus the son of God to wannan wato sun kafirta bayan kaso na farko da suka ce Isa ɗan Allah ne to sannan su kuma ɓangaren nasara kenan akwai ɓangaren yahudawa waɗanda suka suma suka ce wato a uh, ah, ibn yusuf innahu ibnu yusuf najjar suka ce kai mun san baba ne dan dan yusuf ne najjar kahinta ibnu ammi maryam dan dan baffan maryam da ta haife shi allazi kana ma'aha wanda kullun zaka gansu tare shi ya mata ciki yakhdimaha yakhdimani almasjid tare suke suna hidiman masallacin baitul maqdis allazi to wala ya'lamu min ahli zamanihima ahadun ashaddu ibada a zamanin su ba a san wani wanda yake da tsananin ibada ba min minhuma da kokari wajen bin Allah kamar su Maryam din da wannan Yusufun Najjar to sai Allah madaukakin sarki ya ce ma kana lillahi an yattakhidha walada ma kana lillahi Allah bai kasance ba an yattakhidha min waladin ya riki wani a matsayin ɗa subhanahu ai tanzihan lahu an zalika tsalki ya tabbata ga Allah mun tsalkake shi daga a ce yana da ɗa don bai taɓa aure ba shi Allah Allah bai aure ba balle ya samu ɗa kuma bai bukata da haka idan qada amran Allah in yayi nuhin wani al'amari ya kasance ai arada an sabu in yayi nuhi ya fari wani abu sabo fa inna ma hukun fa ya fayakun Allah zai ce ma abun zamo sai kawai abun ya zama an gane ko saboda haka kiristoci nan take da yahuda aka kakkasu ahlul kitabi wasu suka ce isa dan Allah Jesus the son of God wasu suka ce trinity aqidar trinity God the father God the son God the holy spirit wato isa Allah a maryamu Allah sannan kuma da Allah uba suka ce Allah uku ne Allah ce laqad kafara alladhina ƙalu inna Allah laqad kafara alladhina ƙalu, inna Allah Salasa, wa ma min ilahin illa ilahun wahidai وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم الله يتي لقد كفر الذين قالوا حقيقة وأن سنكتي إن الله ثالث ثلاثة الله أكني wato ɗayan alloli ne guda uku trinity kenan Allah ya ce sun kafirta Allah ya ce sun kafirta Allah ya tsare da haka sun ce Isa dan Allah wasu ka ce shine Allah ya sauko da kai ne wasu ka ce a'a Allah uku ne da sauransu kaso na hudu suka ce a'a shi dai kawai wato annabin Allah ne ba Allah bane to su ne musulmi masu imani ma kana lillahi an yattakhidha min waladi ka karanta eh. bai yiwa ga Allah ya riƙi wani a matsayin ɗa subhanahu tsarki ya tabbata gare shi idza qada amran in yayi nuhin hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sai ce ma abun zamo sai ya zama wa inna allaha rabbi wa rabbukum wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hmm. hadha siratun mustaqim ya ce wa inna Allah rabbi wa rabbukum annabi isa ya ce kuma ni Allah shi ne ubangiji na ba ni ne Allah ba kuma ni ba ɗan shi ba ne wa rabbukum kuma shi ne abin bautakku ubangijinku fa'abuduhu ku bauta mashi shi kaɗai an gane ko wato Allah ya ce ka faɗi haka kai isa uzkur ya isa liƙaumika ka faɗa ma mutanenka cewa Allah shi ne mahalicci na ubangiji na abin bauta bautata mahalicinku abin bautarku ubangijinku fa'abuduhu shi dai za ku bauta mu ba ni ba ma qultu lahum sai annabi Musa ya gaya musu cewa wannan kama an ɗebo wata aya ne ko wa ina laha rabbi wa rabbukum fa'buduhu yawa ya ɗebo cikin tafsiri shi yasa idan alkiyama ta tsayu sai Allah ya tambayi Isa ɗan Maryam يجي أأنت قلت للناس وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إذا على القيامة كينا ذاك كنا يتلو يتلوج دقتي إذا على القيامة تسأيو الله يجي وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم lokacin Allah zai yi tambaya ce ya kai Isa ɗan Maryam a an ta ƙulta linnasi shin kai ne kace wa mutanenka ittakhiduni ni wa ummiya da mahaihiyata ilahaini min dunillah alloli guda biyu tare da Allah that is trinity God the Father God the Son God the Holy Spirit lokacin da Allah zai mai wannan tambaya ala subhanak sai ya ce alki ya tabbatar maka ya ubangiji ma ya kunu li an akula ma laisa Salibi haka bai dacewa gare ni in abin abinda ba haƙi na ba bauta ba haƙi na ba ne in ce a bauta biyu. bayan ni kai ka aike ni ni bawan ka ne kuma ni kai ke bauta in ce in ce a bauta biyu? in kuntu qultu in har na faɗi wannan magana duniya da alimta Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da a cikin zuciyarta wala a'lamu ma fi nafsik ban san abin da a cikin tunaninka ba ya Allah innaka anta allamul ghuyub Allah kai ne masanin abubuwan da akoye kaga ya barantar da kanshi saboda haka annabi Isa bai ce a bauta mai ba amma yau ga kiristoci suna bauta mashi Allah ya ba mu ikon ganewa ina ne wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kuma lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku fa'buduhu ku bauta mashi ko hadha siratun mustaqim wannan shine farki wanda an miƙaƙe ai dariqun mustaqimun mu'addin ila aljanna ita ce miƙaƙe hanya da za ta kai mutum ga shiga aljanna hmm. wa qad akhara hadha alkalam amma qablahu min kalami isa wagga magana ta annabi isa allah ya jinkirta ta sai daga baya ya faɗi ta li'annal awwal hu tabri'a li ummihi domin magana ta farko annabi isa ya faɗi ta don kariya ga uwa tai wadda ta haihe shi mahaifiya tai wasani magana ta biyu kuma kana yurshidun nasa bihi hala hayatihi lokacin da ya rayu ne yake shiryar da mutane nai da wannan magana tashi hala hayati hayatihi ma'ahum sadda yake rayuwa cikin su li yubayyana domin ya bayyana khada ma ya'ti domin ya bayyana kuskuren abin da zai zo an gane ko min ikhtilafihim fihi na sabani da za su yi game da matsayin shi shi annabi Isa an gane ko wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki fakhtalafal ahzab فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين فاختلف الأحزاب من بينهم nan take sai kungiyoyi suka yi sabani ma'ana aka kakkasu min bainihim tsakanin kristoci nasara fi isa matsayin da sun ka ɗauki annabi isa a huwa ibnullah wasu suka ce shin koko dan dan Allah ne Au ilahun ma'ahu wasu suka ce a'a koko dai Allah ne tare da Allah Au salisu salasa koko shi ne ɗayan alloli guda uku shi akwai Allah uwa yi Allah kuma shi ma Allah qalatil yaqubiyya akwai wasu masu wata aqida da ake ce mai yaqubiyya su suka ce huwallahu ta'ala jaririn ga da ya magana Isa dan Maryam Allah ne da kai ne habada ilal ardi ya sauko zuwa duniya fa ahya man ahya ya raya wanda zai raya wa amata man amata ya kashe wanda zai kashe thumma sa'ida ila sama'i daga baya ya haye sama kun san annabi Isa sai da ya rayu daga cikin matsayin da Allah ya bashi shine ya ce wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa ubri'ul akmaha wal abrasa ni harkonta in ga san harkonta ba ni annabi isa daga cikin mu'jiza da Allah ya bashi yana warkar da mai ciwon baras kuturta yana warkar da makahu wanda an ka hada makanta ya warkar da kai bisa sharadin ka shiga musulunci da sauransu in kana gurguye addu'a ka koma miƙaƙe domin lokacin mutanen shi suna kuri da irin wannan kwarewa ɓangaren magani to kaga a daidai wannan lokaci sai suka ce Allah ne ya sauko ya raya na akwai wanda zai zo ya ce matata ina bala'in sonta ta mutu mu ta gwada ma kabarin ta kai addu'a ta tashi mu ci gaba da aure sannan in musulunta annabi isa ya ce mu je ka gwada man kabarin a tuni ya yi addu'a Allah ya tayar da ita su ci gaba da zaman aure har a yi haihuwa a yi sannan daga baya a sake mutuwa <coughs> to sai suka ce kai Allah ne ya zo yana raya na rayawa yana kashe na kashewa to kun san yahudawa sun so su kashe shi ya ruga da gudu shi annabi isa ya shiga wani wuri ya ɓoye wanda a jagoran a shiga a iyar da shi sai Allah ya ɗauki annabi isa zuwa sama har yanzu yana sama amma ƙarshen duniya zai sauko ya zo ya tabbatar da shari'ar manzon Allah ya karya cross da gumaka ya tabbatar da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce Allah ne da ya gama aikin da zai yi sai ya haye sama waqalatil waqalatin nasturiya akwai wasu nasturiya su kuma suka ce huwa ibnu lakai dan dan Allah ne waqalatil isra'iliya isra'iliya cikin yahudawa mulukin nasara waɗanda suka yi ta mulkin nasara sai suka ce huwa thalithu thalatha shi ɗaya ne daga cikin alloli guda uku ilahun shi Allah ne a Allahu ilahun haka ne ko Allah wanda a abin bauta wa ummuhu ilahun ita ma uwa tai Allah ce sannan shi ma Allah ne wa qala al muna su ko waɗanda an musulmi sai sun ce minhum daga cikin su na kano alal haƙi waɗanda an bisa gaskiya suka ce kai huwa abdullah shi ho bawan Allah ne ba Allah ba ba dan Allah ba wa rasuluhu kuma shi manzon Allah ne wa kalimatuhu kuma shi kalma ce ta kun Allah ya ce zamo fa fakana sai zamo wa kana li kulli fariqin minhum atba kowace ƙungiya daga cikinsu masu da'awar ɗan Allah ko Allah ko Trinity God the Father God the Son kaza kaza kowa sai ya samu mabiya ala qaulihim gazancen da ya tafi akai faqatatalu ƙarshe ma suka yi yaƙi tsakaninsu wasaru suka kasance a hazaban suka zama ƙungiyoyi daban-daban masu bambancin ra'ayi wailun Allah ya ce fashiddatu azabi tsananin azaba ya tabbata lillazina kafaru ga waɗanda sun ka kafirta bima zukira wa gairuhu da abin da an ka ambata da waninsa min mashhadi yawmin azim ranar da za a halarci wani yini mai girma shine ranar alkiyama wa ahwalihi da firgice firgicen da a cikin yinin alkiyama sai Allah ya ci gaba ya ce asmi bihim wa absir asmi bihim wa absir yawma لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين الله يتي إذا القيامة تتأيو أسمع بهم ميي جن سرانا duk wanda yake Allah ya shirka in alkiyama ta tsayu yi kowa jin gaskiya da gane ta amma ba ta amfani ranar shine asmi ibihim, ni yayi ƙarfin jin su kuma da saurin ganewa in sun saurara wa absir me yayi ƙarfin basirar su ranar da an haɗi sai su fahimta ai ma asma'ahum wa ma absarahum mi yayi jin suran nan mi yayi basirar su mai atuna na ranar da za su zo mana fil akhirati ranar lahira Allah ya ce kun san wani abu lakin na sai aka ce lakin zalimun ranar sai dai su azzalumai mushrikai min ikamati zahiri maqam muzumar bihi son mu an sima ilhaq an kurumtar da su daga jin gaskiya su yi aiki da ita wa amau an ibsarihi kuma sun makance daga gane abinda a gaskiya ai a'ajib minhum ya mukhadab ya kai wanda ake magana da kai ƙul'ani yake magana da kai yi mamakin su fi ihim wa absarihim a cikin saurin jinsu da ganewa da basirarsu fil akhirati in alqiyama ta tsayi ba'ada an kanu fi duniya summan umya bayan nan duniya sun zama kurame daga gaskiya makahi daga gaskiya wa anzirhum وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون hum, ai وأنذرهم hum ya Muhammad. Ka tsoratar da kafirai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawmal hasara ranar nadama ranar hasara ranar nadama huwa yawmal qiyama ita ce ranar tsayuwa gaban Allah ya tahassaru fihi musiku. duk wanda ya muna na taron shi da Allah zai yi nadama ranar ala tarkil fi duniya akan ya kyautata alaƙa ta da Allah nan duniya zai yi nadama iz qudiya amru fihi bil azab ranar nan ne za a yi hukunci da a yi umarni na a yi masu azaba wahum fi duniya fi gaflatin anhu nan duniya sun rafkana ba su mai da hankali wajen gyara taronsu da Allah ba, ohun layi omi Allah ba da ƙulani. Inna na hannu. Inna na hannu na risul arzawa wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Allah ya ce, Inna na hannu nan ta akidun ƙarfafa zance ne. Allah ya ce, Na risul arzawa ne za mu yi gadon duniya gaba. Duk sai an mutu, Allah ya gaji duniya. ya roshe komi da komi ya yi makasa lebur ba tudu ba kwari ya ce mu za mu yi gadon ƙasa ya kai mai tara gidaje da hilaye da gonaki ba ka zaka ba ka taimakon addini ka mutu ka bar gidaje kaduna ka bar gidaje sokoto ka bar gidaje abuja ka bar gidaje ghana ka bar gidaje saudiya ka bar gidaje america ka bar gidaje ingila amma ina masallatai da kai ina makarantu da kai ina taimakon marayu Allah ya sauka Allah ya ce duk abin da kun ka tara mu za mu gaje shi ku bar shi ku koma mu kuma yi gadon ita duniya gaba ɗaya duk arzikin ya dawo mana dama namu an gane ko wa man alaiha za mu gade kuma duk abin da ya rayu kan duniya din min al'uqala masu hankali ne halittar minhum daga cikin su ka Isa kama annabi Isa da wasu ka bauta wa gairihim da wasun su bi ihlaki ahliha duk abinda a bisa duniya sai mun halakar da shi kamar yadda Allah ya ce kullu man alaiha fanin kullu man alaiha fan rabbika dhul jalali wal ikram Allah ya ce duk abin da ya rayu bisa duniya zai kare me zai rage waya yabqa wajhu rabbika fuskar ubangijinka zatin ubangijinka shi ɗaya zai rage shi ɗaya zai wanzu zul jalali ma'abucin girma wal ikrami da matsayi ina fata an fahimta saboda haka saboda haka a kiyaye matsarci Allah a kiyaye ya ku jama'an musulmi Allah ta'ala ya samu dace wa ilaina yurja'u fihi lil jazai kuma kowa a suna da wannan suna zakiyun ko zakiya yana halasta ga musulmi to ni in ban gane rubutu ba zan yi magana akai ba amma ina fahimta yana nuna yana halatta a sa ma yaro suna zakiyu ko zakiya to gaskiya baya daga cikin sunayen da malamai suka ce ya dace domin ma'anar zaki tsalkakakke zakiya tsalkakakka to kuma annabi sallam ya hana mu mu tsalkake kowa kada mu cewa da dan aljanna Allah da manzo ne su dai adda dama su cewa da dan aljanna annabi ya faɗi wasu asharatul mubashshirin bil janna yace abubakar fil janna umar fil janna uthman fil janna ali fil janna waye kuma ah, eh, eh? ban ji ba sa'ad bin abi waqas kaza kaza ga sunan abdurrahman bin auf da sauransu to in ma muna kyauta mu mutun zato cewa za a yi muna kyautata zaton wani ya samu rabo da aljanna wala nuzaki ala allahi ahada ba mu tsarkake kowa game da Allah wanda hakan ga bai cikin sunayen da ya kamata a sa an gane ko wanda ya ce assalamu alaikum Allah gafarta malam ina yaro ko ina da yaro ya ce marar dangana yana daukar kayan mutane kuma yana daukar nawa ni da na haife shi na yi mai fada na yi mai kuduba na yabar abin da yake yi amma yaƙi sai ya daina sai ya daina mi to matsalar rubutun sai ya daina kuma wani lokaci sai lala in mutum bai rubutu bai rika ba ne rubuta bai sai ya ci gaba wani lokaci ya bari wani lokaci ya ci gaba na yi na yi abin ya wuce abin ya wuce tunanina shi ko yana shin ko yana halatta in kore shi ya tafi ya bani wuri ya ban min gidana tunda ya ki bari kuma bai tsayawa ga to kun bai tsayawa ga ina ne ban dai gane ba sannan malam ina roƙon addu'a gare shi to na farko dai a hannunka ko ya rube in ji hausa ba ka kille shi ka amma wani lokaci ana killewa ko in likita ya ce in ba a kire ba wata gaba za ta kamu da ciwo amma in an kille abin zai tsaya na wanda Allah ya jarabe shi da ɗamara ji ya yi masa hudu ba musamman 'yan ɗauke-ɗauke ya ƙi bari ba kurar shi zai yi ba na warko dai duk ya yi sallah ya yi addu'a ya ci gaba da mashi addu'a kada ya gaji mun ga akan neman haihuwa annabi zakariya sama da shekara goma yana addu'a guda matsalar mu in mun yi addu'a so muka yanzu yanzu mu ga biyan bukata a ci gaba da mashi addu'a kuma a samu mutanen kirki a roƙe su su rika sa shi cikin addu'a Allah ya shirya a ƙara jawo shi ga jiki a ci gaba da yi masa hudu ba kamar yadda an ka ce ana yi ba a kore shi ga gida ba ya kore shi yana iya zuwa su turji su anshe shi ran kuma ya hadu da suturji to ko guda na haihe shi babba za ku sha ba wallahi da hakan da Allah ya shirya muna a ci gaba da yin basu addu'a kuma ‘ya'ya ku ji magana iyayenku domin wallahi duk wanda bai ji magana iyaye ne ba har suka mutu bai nemi gafara su ba ya shiga matsala mu yi ƙoƙari mu rabu da su lahiya su mutu suna sa muna albarka to duk wanda zai ci ne mana ba mu ruwa. amma duk wanda ka sa iyaye ne kuka da bakin ciki wallahi shi abin da zai gani abin babu kyautun nan duniya kamin a ta yi lahira abin subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbi alamin